Kalangu, Alhamishi uku ga watan Oktoba na shekarar 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da shirye-shiryensa. Labarun tare da ni rake Arimi ga kanun labarun a yau ne aka saki abdu dan naito dan kungiyar farar hula ta maradi wanda aka zarge shi da furta kalamai batacci shekara ɗaya kenan da aka umarci al'umma sa kask da santir akan hanya na nan babban birnin yamai shugaban tawagar ta musamman na babban birnin yamai ya ba da ƙarin haske a rahoton namu na musamman za mu kawo batun illar da kwashe ciyawa ke kawowa a garin filinge. A yau da sahe ne kotun maraɗi ta saki ɗan ƙungiyar farar hulan nan mai suna Abdu naito wanda in ba ku manta ba kotu ta tsare shi ne a ƙarshen watan Ogis da kwamandan jandarmomi ya zarge shi da yin kalamai ɓatacci a cikin batun nan na akwatin da ke kwashe da dola da aka samu a garin maraɗi. kuma da ke a hannun hukumomi a yanzu halin ga. Zanaidu Rabe Abdu na kungiyar Turnon Lafash ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. Juju ya yi aiki da abin da doka ta hurumta da 'yanci ya sallami abokinmu farin ciki ne gare mu. ba mu san dalilin da ya sa ba a kawo abokinmu ba a nan alhali ko sauran mutanen na kwauna sun zo mu dai haka zai ba mu damar ƙara hamzari da ci gaba da fafutukar da mu 'yan farar hula muke yi bisa hanyoyin da doka ta ba mu yi mu nuna ma jama'a duniya gaba ɗaya da aikin farar goma zauni na kwato 'yanci muna ganin da jujoji za su ci gaba da aiki da hurumcin da doka ta zayyana ga duk wani yanayin da zai dangantu da rayuwar al'ummar ƙasa a wajen farafula hula za mu kasance kulliyomin bisa ga ka'idar da tsarin doka na ƙasa ya tanada. Shaidar ita ce idan aka yi la'akari da kes ɗin su Nuhu Arzika Ali Idrisa da Musa Cangari ai an sallame su kwata-kwata don sun mutunta yanda doka ta tanada ne. Yau shi ma Abdul an sallame shi shi ma don ya mutunta ka'idar da doka ta zayyana ne. Parce les textes. Babban zaman taron matasan lauyoyi na kasashen Afirka da ke cikin gungun Iyoma zai kawo ƙarshe a yau a Lome babban birnin ƙasar Togo. A dalilin haka ne aka zaɓi metr Budal Efred a matsayin shugaban muhawarar lauyoyin matasa shi kuma metr Ult Salim a matsayin magatakardar su dukansu 'yan ƙasar Nishar ne. Mu saurari hirar da ta haɗa metar Salim Ult da Rahilat Sumana a ta waya. Babban taron kongare ne da ya hada duka lauyoyi. A yayin wannan taron ne muka yanke shawarar gudanar da abin da muke kira muhawarar lauyoyi na kasashen yemowa da zai hada duka matasan lauyoyi da ke cikin yankin kasashen yemowa. A ranar Talata mun haɗu domin amincewa da dokoki da ƙa'idodin ƙungiyar. Kana muka huce zuwa zaben mambobi na ƙungiyar. A yayin wannan zaben ne Nijar ta samu gurbi biyu. Wannan ke nuna tuna amanar da waɗansu ƙasashe suka damƙa mana kuma ƙalubale ne ga sabon shugaba za mu aiki daidai da ƙa'idodin kwamitin yammuwa domin kawo ƙoƙarinmu da yake daidai da dokokin shari'a a fuskar siyasa don ganin gurinmu ya tabbata. Cibiyar babban zaman taron matasan lauyoyi na ƙasashen Afirka ta imowa yana a wagadugu burkina faso kamar yadda magatakardan ya bayyana a jiya da maraice ne wata arangama ta afku tsakanin sojoji tsaro na garin dogon duci da kuma 'yan ta'adda da suka shiga bisa kan motoci ashirin a nisan kilomita tara daga dogon kiriya cikin garin dogon duci a cewar ma'ajiyar jami'an tsaro ta shaidawa abokin aikinmu na doci 'yan ta'ardar sun kona mota daya na jami'an tsaro a satin da ya gabata a wagadugu 'yan jarida sun halarci babban taron ƙasa da ƙasa na 'yancin faɗar albarkacin baki da jarida wanda ake kira philip karo na takwas inda suka yi tir da allah wadai da kame-kame da kuma kashe-kashe da ake yi na 'yan jarida wanda adadin nasu kullum na karuwa ne a fadin duniya a cewar wani rahoton jarida da ba iyaka 'yan jarida tamanin ne aka kashe a shekarar 2018 a kasar afirka ta yi sauran ƙasashe taka hakokin 'yan jarida inda ta zo da adadi 121 a shekarar 2018 a bana an samu kame-kame ga 'yan jarida da bita da kulli a ƙasar Najeriya, Ghana, Sierra Leone da kuma Guinea Conakry. yau ya kai shekara ɗaya kenan da aka wa masu tuƙin moto sa kask masu mota kuma sa sancur a nan babban birnin yamai amma sa sancur king ta yi karbuwa a fadar shugaban tawagar ta musamman na babban birnin yamai maktar mahmudu duk da haka an a niyyar wayewa al'umma kai a lokacin da suka yi hira da jallo maryama kenda. La plupart, en compris et axe. Mafi yawa sun gane kuma sun amince da wannan mataki. Ina jinjina wa jami'an 'yan sanda na kasa da kuma na ƙananan hukumomi waɗanda suka taka rawa mai muhimmanci wajen wanzar da wannan matakin. Kuma ina ganin mataki mafi inganci wajen kare lafiyar al'ummar Yamai shine rigakafi. Babban farin ciki ne a gare mu a game da aiki da wannan doka, musamman a huskar ɗaura ɗamara ta motoci. A wannan ɓangare, komai ya tafi daidai gaba ɗaya, amma akwai saura wajen amfani da hular kwano. falo akwai waɗanda ba su saka hular za mu ci gaba da faɗakarwa da waye kan waɗanda suka kasa gane cewa saka hular kwano alheri ne a gare su ba wa gundumomi goma sha ɗaya na garin tesawa damar samun mafita ga damuwarsu game da hanyoyin ruwa wuraren kiwo ko ƙasa wannan shine makasudin kafa tsarin da ake kira yarjejeniya tsakanin jama'a enitag adamu wage magajin garin age ya yi wa saido sanke ƙarin bayani muyi aiki tare, mu warware wasu matsaloli da suka danganci hilaye kamar burtali, wuraren kiwo. Idan akwai matsala kan mashayar ruwa tsakanin garuruwa biyu da ke cikin karamar hukuma ɗaya, a san da cewar babu iyaka. Babu iyaka kan mutum da ya shafi kiwon lafiya da ilimi. Akwai shatuna na ruwa domin garuruwa da dama. Ba zancen cewa wannan na tesawa ne, ba a yi a gazawa ko kuma a age. Hakan zai kawo matsala tsakanin garuruwan kewaye masu tazarar kilomita biyar. A gaskiya muna so ne a samu dubara fahimta da kuma ci gaba a waɗannan ƙananan hukumomi guda goma sha ɗaya ina kira ga sarakunan gargajiya da su kawo mana cikakken goyon baya su karɓo haraji da lanho ga al'ummomi waɗanda su ma muna buƙatar goyon bayan su domin a dalilin su muke a nan haka ma'aikatar ministan cikin gida muna son ta kama mana mu ƙananan hukumomi goma sha ɗaya mun ƙayyade wasu kuɗaɗe da ya kamata mu tarwata kowace shekara kafin mu maida hankali ga abokan hulɗa ayyukan da ake yi na gyaran hanyar doso gaya za su kwashe watanni hudu nauyin ya ɗori ne akan kamfanin ƙasar china daraktan jiha na gine-gine na jihar doso shaibu adamu ya yi wa ausi abdulrahman ƙarin bayani akan yadda ayyukan ke ci gaba Kun ga ministan gine-gine a satin da ya gabata ya ziyarci sake soma aikin wannan hanya ta Bela Gaya. Sannan kowa ya sani kamfanin da aka baiwa wannan kwangilar yana bisa fayan aiki ba dare ba rana. Sun ba da wa'adi domin kammala aikin. Muna kyautata zaton za a kammala nan ba daɗewa ba. Tuni akwai tsohon da ana ta yin hanyar magudanar ruwa. Akwai hanyar Doso Gaya Doso Bela da ke yin kilomita 1982 inda an fara aikin hanyar wanda wani lokaci aka tsaida. Sannan bangaren da so Bela akwai wani shiri na miliyon compact da ya ɗauki nauyin hanyar Doso Bela Margu Gaya Gittodo Sambera. Margu Gaya e do Sambera. A makonin da suka gabata ruwan kogin isa sun haye sosai a gundumar Gaya. a 'yan kwanakin nan sun soma ragewa a fadar dauda isaka daraktan ma'aikatar da ke kula da ruwa da ke gundumar gaya wannan ragewar ruwar ta wucen gadi ce domin akwai wata shigowar ruwa karo na biyu da za ta zo yayi wa fadal alu karin bayani A kwanakin baya-bayan nan ba a samun ruwan sama sosai, ruwan da hannayen isa ke zubowa sun fara ragewa, kenan daidai ne ruwan isar su fara janyewa. Kogin isa na da lokuta biyu da ruwansa ke karuwa sosai, da farko akwai lokacin damana yayin da hannayen kogin ke kawo ruwa da kuma sauran ruwan da ke gudanowa daga wasu bangarori, waɗanda ke haddasa ɓanna a waɗansu garuruwa wato kamar tsibirai har ma a gonaki. Akwai kuma lokacin da ruwan isar ke karuwa sosai sanadiyar wasu ruwan wanda ke zowa daga kasashen Gine da Mali. Irin waɗannan ruwan suna zo mana ne akasari wajen ƙarshen watan September cikin watannin october november da kuma december Kenan mutane su kwana cikin jiran wani lokaci na hahawar ruwan kogin Isa. kashi tasa'in bisa ɗari ci gaban ayyukan gine-gine da aka soma a watan oktoba na shekarar 2018 ne na cibiyar taron ƙasa mahamad gandi na nan babban birnin Yamai. An ƙudiri aniyar yin bikin kawo ƙarshen wannan ginin ne na hektar biyar da digo talatin da shida a ranar 28 ga watan Nuwamba mai zuwa. A faɗar Firaministan ƙasar Nijar, wannan zauren zai ba wa ƙasar Nijar damar tarbon duk wani babban taro a nan Yamai. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 93.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a ballai Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a cikin garin Filinge kwasar ciyawa ke damuwar masu kula da gondon daji tunda yana taimakawa ne ga taɓarɓarewar gandun daji wanda hakan ke haifar da koma baya ga aikin gona da kuma rashin rarar abinci kamar yadda dabbobi ke ci gaba da bunƙasa. Mustapha Ibrahim daraktan ofishin da ke kula da gandun daji na Filinge ya yi wa Hawa Usman ƙarin bayani. Kwasar ciyawa fiye da kima na kawo illa ga yanayi a cikin gundumar filinge sai dai duk da irin hukunce-hukuncen da doka ta tanada an kasa shawo kan wannan matsalar kamar yadda Mustapha Ibrahim daraktan ma'aikatar gandun daji ta filinge ya shaida mana. Cikin jihar filinge yi ciyawa musamman ma ga shekaru wanda ba a samu isassar ciyawa babban matsala ce. Nan bayan an yaya ciyawa an yi yaya ta kuma wani lokaci kuma sai a koma da rato ana yaye dukkan ɗan abin da a cikin ƙasakin. Illar wannan abu shine kariyan nan da hakin na yake bada ga ƙasa in aka share kwarai duka wannan kariyar babu ta kenan ƙasar nan tamu ta noma za ta zama an bar ta ga hamada iska ya zo ya share ƙarfin ƙasa ragewa yake tunda taki ne wanda ke cikin ƙasa shine ƙasar nan ta yi amfani da shi don a samu ciyawan nan kenan wani irin illoli ne za su fuskanta a cikin wannan gonar wadda aka to matsaloli shine za ka ga zai zayi wa ƙasa ko shi ka yi sai ka ga iska ya zo ya in ƙarfin gona ya rage takin ta ya rage kenan abin da za a samu ciki albarkar gona ita ma za ta rage ya akwai matakai da ya kamata a ɗauka wajen yadda ita wannan ciyawa doka mutaniyar ba ta hana shi ba cikin yanki na noma amma an ce inda adda makiyayin ne ko burtali ciyawar da aka yayo bai kamata a saida ta ba za a yi amfani da ita ne kawai don a yi tattalin dabbobi wannan nan gida yanzu ya yi ciyawa don a saida ita ma nan ba a hana ba an ce duk wanda ya kamata ya yi ciyawa ya saida ya kamata ya zo mayar ya ba shi takarda ta izini alhakin da ya kamata ya zuba makomin yawan kuɗin da ya kamata a zuba makomin in an ba da wannan takarda kwansai ne yake zaunawa su tsaye da su ce to ga yaya ciyawa ga abin da ya kamata ko kura guda ko bayan jaki guda ga abin da ya kamata a zuba makomin shi ne kamata su tsaye da wannan abu to su kuɗin ne aka same su kuma ba kashe su bane ake ce aka yi a sa su cikin tattalin daji in akwai ciyawa da yawa kawai a yi wannan hanyoyi na maganin wuta in kuma babu ma inda za a yi wannan hanyoyin kuɗin nan a sa su wajen tattalin daji kashin hwako madalla anan muka zo ƙarshen labarin namu ana nake ce muku ma assalam a huta lahiya